الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد ما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأزهرت أمننا وكونت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد لكل نعمة أنعمت بها علينا shi kadima au hadisan a sirran halannetin au fasikin au hamacin au shahidin au ga'ibin au hayyana au mai ce lakalahan da hatta tarda wa lakalahan da izara dita wa lakalahan da ba a wuri da wasu sallallahu ala nabi na muhammad wa ala alihi wa sabi wa sallam allahumma inna nasaluka imanan da'ima wa nasaluka buluban fashidin ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس يا رب العالمين اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فآتنا سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويكينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا والرداء بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا على على دنيانا بديننا وعلى آخرتنا بتقوانا وانفذنا فيما جئنا عنه ولا تكلنا إلى نفوسنا فيما حضرنا يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة اغفر لنا ما لا يضر هب لنا ما لا يضرنا اللهم هب لنا ما لا يضرنا واغفر لنا كل ذنب اللهم إنا نسألك فرجا كريما اللهم إنا نسألك فرجا كريما وصبرا جميلا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك دوام العافية ونسألك الغنى عن الناس ونسألك السلامة من كل شر ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بارك في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da karatunmu a cikin wannan sura wato sura tattauba idan ba kumanci ba Allah da albarka sunayenka a sura nan sunanta sura tattauba Allah da albarka sunayenka Allah ka anshe tuban mu duk abin da muka yi ma Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana ka ansa mana addu'a yanzu.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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب بريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ولا أبنى ولا يأتي النصر ولا معاونة إلا منه wato da nasara da taimako bai zuwa sai daga Allah li yatawajjaha almu'minuna ilayhi dan haka mu'mine su huskanci Allah shi kadai matabarri'ina mimma siwahu duk su bara'a da wani wanda ba Allah ba komai matsayi ne kakka dogara gare ka dogara ga Allah wa gazwatu tabuka hasalat yaqin tabuka ta tabbata fi gayati ta'abi cikin lokacin wahala kwarai wal mushaqqati da lokacin tsanani wal da kuma abin nan warin mushaqqa da wahala wal da tsanani wa bu'd shaqqa da nisan tahiya ta tahammala annabi annabi duk haka ya daure ya daure ya dauki wa galalura walladina ma'a kharaju ma'ahu da wa'anda sun kai ta tare da shi fa asabahumullahu sai Allah ya saka musu bima yufarrihu qulubahum da abin da zai faranta zukatansu bi qaulihi ta'ala Allah yace laqad taba Allah haqiqa Allah ya amshi tuba ai adama tawbatahu ya dawo madda tuba sai ala nabi ga annabi ya amshi tuba annabi wal muhajirin ya amshi tuba muhajiruna gaba daya duka muhajiruna Allah ya amshi tubar su wal ansar ya amshi tuba ansar duka alladhina tabau wa'annan da sun kabishi fi sa'ati usra lokacin tsanani ai waqatiha lokacin da tsanani yayi tsanani wa hiya haluhum fi ghazwati tabuka wannan shine halin su lokacin yakin tabuka akwai wahala kwarai sun ka daure sun ka hita kana rajulani ya kasata mani tam abin nan mutum biyu sukan raba dan dabino guda sai sun kashi shi sai gobe wanga ya dauki rabi wanga ya dauki rabi saboda kusan yawa ba'ira wahid mutum goma raƙumi guda a gare su in wanga ya hau an kaɗa yi nisa ya ɗan hunta sai a ce tunci ɗawa ne hau su goma raƙumi guda gari wa shaddal har zahi tsanani hatta sharabu alma'a alfarka har sun ka ɗora shan ruwan tumbi tumbin raƙumi ya aka yanke to ruwan nan da a cikin ciki ne shi aka rarraba wa mutane don babu ruwa gaba ɗaya gaba ɗaya babu ruwa kuma babu inda an da su bisa hanya fakana ahaduhum yan har ba bu ɗayan su in kishira ta yi mai yawa ta shi soke rakumi ne wa ya asiru ma bi kaskar shi ya tace wanda a cikin tumbi ne min farasa na tumbi ya tace su wai shi rubu ya sha ya saboda kashe mutu ya kashe rakumi ne min ba da maka da ya zigu fariƙin saura kaɗan zukatan fariƙin min wasu jama'a cikin su su karkata an ittiba'i ni ga annabi ila sakhalu su dawo su zaman su saura kaɗan su ci ya rasulullahi kai mun gaji koma kai kai dai mu kan mun koma lima hum fihi min shidda saboda tsananin da suke ciki ne Allah ya ce to wannan wahala da sun ka ɗauka, sun ka wahala sun ka wahala to su ko an saka musu da abin da suka so Allah ya anshe tubar su suma taba alaihim sannan Allah ya anshe tuba gare su ay razaqahumullahu bil inaba Allah ya azaita su da mai da al'amari gare wa rubi'a da dawowa gare wa qarrahum bis sabati ya tabbatar da su sun ka tabbata ga gaskiya innahu bihim ra'ufur rahim shi Allah mai tsananin tausayi da rahama na gare su ya ra'ufur rahim yadda ka taimaka musu ka kare imanin su Allah ka taimaka mana ka kare imanin Allah ka taimaka mana ka kare imanin Allah wanda ka karfafa su suna cikin wahala haka ka karfafa su ba su ja da baya ba Allah mu ma ka karfafa mu Allah kada ka bari mu ja da baya ga addinin mu don albarka sunayen ka ya ra'ufur rahim wa ala wa taba kuma Allah ya anshi tuba ala salasati akwai mutane uku wayanda an ka jinkirta ba a yi magana kansu ba Allah ya ce to su ma an anshi tubar alladhina kullifu an tawbati alaihim wayanda an ka jinkirta ba an shi su ba bi sababi qalaqihim saboda tsoron su an khuruji yawma tabuka game da hitara na tabuka bi karinati saboda ta ce an su ma sun wahala hatta idza daqat alaihim al ard bima rahabat hatta sai da kasa ta yi musu kunci duk da ta ko babu inda za suna su ji daɗi babu mai yi musu magana su mutanen da uku sai da sun ka kwana hamsin ko matar su ba ta gaishe su kuma Allah ya ce a yi musu hakan dan su bai gaishe su matar su ba su gaishe su in ya shigo kasuwa da ya tura in kaya kowa sai himai daga bane shi haka da umarnin Allah kafa ta yi musu kunci ma'ar ha duk da faɗinta aiki a cikin faɗinta wala ya ji duna makana duk duniya ba su samun wuri guda ya dama in nuna ilai wanda za su shiga wurin su samu natsuwa wada kad alaihi abuso kawunan su kai kunci gare su ai kulubon zakatan lilgami saboda bakin ciki ya musu yawa walau hasha ga kewa ga kewa kowa shi dai ba mai mai magana duk duniya kowa bai mai magana walau hasha ga cewa bi ta'khiri tawbatin kuma an ka dade ba a shi tuba su ba kwana 50 fala ya fala ya tauha sururun babu wani farin ciki daga daga ita wannan rayuwa wala unsun babu wata cewa wa zannu suka tabbata Allah malja annahu yadda abin yake la malja min Allah illa ilayhi babu gida ga Allah sai an dawo ga Allah sun ka dawo ga Allah suka yi ta kuka suka yi ta kuka suna addu'a suna ta kuka kuka mai tsanani har kahirai na rubuto musu takarduwa ne tunda mutumin naku ya walakanta ku ka dawo wurin mu mu baka. ka mu mun san mutuncin ka shi bai san mutuncin ka ba kamar wato ka abu kenan wannan bakin ciki ya ƙara yawa takardu aka rubuto musu ana kawo musu su dawo ga kafirci tunda shi da sun ka biya ya walakanta su sun mata ba alaihim a kwana a tashi sai Allah ya ce ya shi tuba wa faqahun ya yayi musu muwafaqa ga tuba li yatubu dan su tuba inna lalle allah huwa tawwabur rahim shine mai yawan karɓar tuba mai rahama ya allah ya tawwabur rahim mu ma ka shi tuban mu Allah mun tuba gare ka Allah ka anshi tuban mu Allah mun tuba gare ka Allah ka anshi tuban mu ga manan mun taru cikin masallaci mazan mu da matan mu muna muna sauraron alqur'ani saboda bidayar da ka Allah ka yarda da mu Allah ka tosaya mana ba mu ɗaya an mutane ba amma mu muka taro nan mu kawwa muwabaka ka haɗa mana Allah kai muna muwabaka ka karshe kuma mu Allah kai muna muwabaka ka shi tuban mu Allah ka gafarta mana ka shirya mana ɗaya da zuriyar Allah ka sa musu albarka Allah yadda kake tara mu wannan wuri Allah ka anshi tuban mu ka tara mu cikin aljanna thumma taballahu alaihim liyatubu inna Allah huwa tawwabur rahim ai taballahu alaihi Allah ya aiki tuba gare su min hadal khas daga wannan abu da yake bance su li yatubu amatan don su tuba gaba ɗaya ga dukkan abin da sun kai wannan khasu laihin zuwa ta buka to a an shi tuba su gare don su tuba ga dukkan abin da suka aikata an kulle ma mada ga dukkan laihin su da ya gabata wala yatubu ila Allah don su tuba zuwa ga Allah inabatan kamilatan wato mai da al'amari ga Allah cikakke fi kulli ma ci cikin duk abin da zai zo ga rayuwarsu kama kala ka abu ba da haka mawa da ka abu yace bayan an ashi tuba ta yace ya rasulullah inna tawbati ana an hali anan mali lalle tuba ta dukiya ta duka yawan dukiya na shagaltar da ni kusa in mutum na da kuɗi sai ya ga wahala wata wahala bai iya yinta. ya saba da cin daɗi to yace dukiyar ga ita ta shagaltar da ni to ya rasulullahi tubata inna taubati lalle tubata an ana a nan mali duk ta na hita gare ta na bashe ta sadaka fa ilallahi wa rasuli sadaka zuwa ga Allah da manzo ne qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah yace amsik alayka da malik ka rike tashin dukiyar ka gare ka wa huwa khairul ya yi maka alheri domin wanda wanda ya samu kuɗi in sun ka ƙari wahalar da yake cikinta ba ta da iyaka amma wanda bai da kuɗi ko can bai da su to don ya kwana bai ci abinci ba ɓacin rai ne ɗan kaɗan na don gida ne ba a mai abinci ya ɓacin rai ne ɗan kaɗan na dama ya saba amma wanda ya saba ya ci abin da ya kasu, ya sha abin da ya kasu, a ci yau babu ko ɗari gare shi to kila bakin ciki zai isa sai sai annabi ya ce a riƙe sashen dukiyarka mai kuɗi kam a musulunci da ikonmu da ƙudurarmu ba mu bari ya koma talaka da ikonmu riƙe tashin dukiyar kafa wa kairun laka shine alheri gare ka ƙala ka abu ya ce fa sai ni ce fa in amsu ku sahami Allah bi ba bara. to rabona da na samu wajen yakin bara. to na ɗauke wannan gona ita ɗai sauran dukiya ta duka ɗauka a basuwa talaka wa ce ya rasulallah, inna mimma najani allahu lalle inna ma najjani Allahu bi sidiki gaskiya na faɗa ma Allah Allah ya tsirar da ni da gaskiya wa inna min tawbati Allah wa haddisa illa sidika ma baki lalle cikin tubata na yi alkawari ban koma faɗin magana sai ta gaskiya ma baki ku iyakar tsawon rayuwata ban sake ƙarya tun da dai gaskiya na gane sai dai ka daɗe ka wahala amma muddin ka yi gaskiya sai Allah ya tsirar da kai to na yi ma Allah alkawari ban duk abin zan yi gaskiya zai ban koma yin abin da ba gaskiya ba tun da dai na gane gaskiya kwai ta sai ya tsira to na yi ma Allah alƙawari ba ni taki waɗin magana illa sadiqan sai gaskiya ma ba ki matukar rayuwa ta kala ka abu ya ce fa wallahi ma alamu ahadan min almuslimina wallahi ban san wani mutum guda cikin musulmi Allahu Allah wanda Allah ya ni'imta shi min sadiqi da gaskiya bil hadisi ga magana منذ ذكرت ذلك لرسول الله tun da na faɗi magana ga manzon Allah ban san wani mutum ba a hakana mimma abdullahi Allahu ta'ala wanda Allah ya ni'imta da gaskiya wato kamar wanda ya ni'imta ne da ita wallahi ban san wani mutum ba wanda Allah ya ni'imta da gaskiya kamata wallahi mata mata kadi kadibatan wallahi man taba yin gaskiya ƙarya da gangan ba منذ قلت ذلك تسد نفد wannan magana la rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yawmi hadha hayyinan ganawa ya ce wallahi ban taɓa yin ƙarya da gangan ba wa ni la arju an ni Allah fi ma bakiya ni ina kwaɗayin Allah ya kare ni cikin sauran ta da ta rage Allah ya ce makan kaɗi ƙarya cikin ta kun ga waɗanga mutane duk wahala da sun kashe kun ga gaskiya ta tsira da su to fi zilli qissati salasa cikin ino kissan mutanen da guda uku allazi na takallafu waɗanda suka suka yi dinkiri wato na kullifu wayanda an ka jinkirta su ba a yi saurin karɓar ba kullifu an ka jinkirta wa taubatuwan da tubar su cikin wannan inuwa tasu aqaba Allah ya ci a fa qala ya na amanu ya أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين yanzu kun ga waɗanda mutane guda uku sun yi gaskiya sun kan wahala amma gaskiya ta tsere da su Allah ya ce to ya ayyuhal ladina amanu ya ku su imani ku dibi wannan kissa ku dibi waɗanda mutane wanda Allah ya tsere da su kuma ittaqullaha bi tarki ma'asihi ku ji tsoron Allah ku bar sabo ne wa kunu ma asadiqina ku zam tare da masu gaskiya bil imani ga imani wal uhudi da alqawra bi an taltazimu as-sidqa ku lizin gaskiya fi kulli amrin cikin duk al'amarin ku tabbatar da kun gaskiya kun gani Allah yana cewa in kai mai gaskiya ne to kun ma asadiqi ka zan tare da masu gaskiya in kai mai gaskiya na to kun ma asadiqi ka zama tare da masu gaskiya kuma ka tabbata in dai gaskiya ta mai ita bai walakanta in dai gaskiya ta mai ita bai walakanta abadan ka tabbatar da wannan in dai gaskiya ta mai ita bai walakanta saboda haka duk wanda za ku yi matasa ku tsare gaskiya ga kasuwancin ku ku tsare gaskiya ga mu'amalar ku ku tsare gaskiya ga uwayenku ku tsare gaskiya ga ɗiyanku ku tsare gaskiya ga matayenku ku tsare gaskiya ga ku abokan mu'amalar ku duka kakkai ƙarya don tunanin wani abu kai gaskiya Allah zai tsirar da kai da gaskiya duk ko yadda al'amari ya kasance sai ka tsira inda ya gaskiya ta amma in dai karya ta da an ka yi ko ka ga awa kayan nasara za ka ji kunya wata rana in dai ƙarya ce Allah ya kare mu Tumma ya fi bayanin shamilin da ahalin madina sannan bayani kake zai zo ga mutanen madina Allah ti hiya kisatu Biladin islam a ah, hiya qasabatu Biladin islam shi shine babban birnin ƙasashen musulmi duka gaba ɗaya wa kowace imanin shine ƙarfin imanin wa ma badaluhu da abin da sun ka bayar fi sabilillahi min ta. saboda Allah na abin nan ba da rayuwa ga ayyuka Allah ya ce ma ما na ahalin مدينة ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نسب ولا مخمسة ولا مخمسة في سبيل الله ولا يدعون موتئا يغيظ الكفار ولا ينادون من عدو نالا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ما كان لأهل المدينة mata na la'ahalar madina kuma ba ga mutanen madina wa man haulahu min al-arabi ba ga wanda ake yin su na kawayawan daji an ya takhallafu an rasulullah su yi jinkiri ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ya ta ga za idan ya hita wajen yaki wala yargabu bi anfusihim kuma wa su yi kwadayin kawunan su annabci bisa ga kai ne ai da an yasu bi su tsare kawunan amma amma rabiyahu li su su kiyan da ya yarda da shi ga kai ne mina shada'i da na tsanance su ce su sun kare kansu ba shi wa haka ba shi wa gare su wa huwa nahayun bil lamd al wannan kun ga labari na aka baya amma hani aka ne dalika nahayu an takhalluq wannan hani game da abin nan takhallufi wato abin nan jinkiri da annahu domin su ai bi sababi annahu la yusibuhum dama'un abin da ya sa mutanen madina ba wata kishewa da za ta same su a ƙashin wala na tabu ba wata wahala da za ta same su ta abu wala makamata ba wata yunwa da za ta same su jo'on fi sabilillah wajen aikin Allah wala ya dawo na mautiya ba za su taki wani wurin taki ba masdar bi ma'ana wada abin nan wada wato abin nan takawa zuwa wani wuri babu wani wada'un takawa ya gizul kufara wanda ke fusa ta kahirai wala yanaluna min aduwwin lillahi naila ba za su samu wata nasara daga abin nan makiyan Allah ba katalan kashewa au asaran ko kamewa au nahaban ko kuma kwacewa illa ci lahum bihi amalun salih sai an rubuta musu lada aiki mai kyau da wannan aiki nasu sai an rubuta musu amalun salih li jazu alaihi don a saka masa gare shi inna allaha la yudiyu ajra muhsinin lalle Allah baya walakanta ladan masu kyautatawa inna Allah la yudiyu ajra muhsinin ai ajrahum lada su bai walakanta ta bal yukibuhum yana ba su lada fihi izharu muhallin idmar wato al muhsinin isharata ila annahum muhsinun don ayi ishara cewa waɗanda su ne masu kyautatawa wa madahum bi zalika kuma Allah ya yabe su da wannan ya Allah ya rahman اجعلنا من عبادك المحسنين الذين لا تضيع اجرهم يا رب العالمين ولا ينفقون نفقه ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم wàlá àdébà ò náwà bí i ẹni ńlá pọ̀ tẹ́ bá bá wọ́n ń lé adébì àwọn ọmọ ńlá ò àṣàdà máa nafa kàtà kuma ba za su fiye tíì wajen aikin allah ba za su fiye da nafa kàtà ní sagira ta cewa ko mi karancin ta ba wàlá samaratan ko ɗan da biyu na. wàlá kabiru ta ko cewa babba wala ya kata una wadiyan da sai ba za su yanke wani rahi su shiga su shiga ciki ne har su ƙetare shi ba illa kutiba lahum zalika sai an rubuta musu ladan wannan aiki li yajziyahumullahu domin Allah ya taka musu ma kanu abin abinda suka kasance suna aikatawa ai jaza'ahu to mutanen da a haka bai yiwa su yi jinkiri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma inna al bil khuruj ila al-qital fi sabilillah sannan umarnin da aka ba su a na hita wajen jihadi bi sabilillah wannan haya ana takhallufi da kuma hanin da an kai cewa kada a zanna ba a hita ba la ya bi ihmal sa'ir wajibati bai hukunta wai a ta sauran ayyuka wanda a wajibi min bina ila umma na gina wa'anda suke yin su gina al'umma ne min fiqi na ilimin addini fi da'awa wajen da'awa wa hamli awamirha da ɗauka abubuwan da da'awa ta yi umarni Wani wahiha da hane-hanenta a ɗauke su ila a aƙasi zuwa ga wuri wa'anda an nesa wala adarafu da wa'anda a gehe-gehe dole sai an an ce a hita wajen jihadi dole sai an kula da waɗanda abubuwa dole sai an kula da waɗanda abubuwa wa min huna nabbahal muslimina daga nan Allah ya farkar da musulmi ila hadal janibin ladhi la yaqillu ahamiyatan zuwa ga wannan gehe wanda muhimmanci ne bai karanta anan na farati ila kitali ga hita wajen yaki ba zuwa wajen yaƙi bai yi wannan bangare daraja ba ko wani bangare ta abin nan matasa aka yi su je su koyi wannan karatu don bayyuwa a bar kowane bangare na musulunci a bar shi gaban za saboda haka sawa aka yi kowane bangare sawa aka yi a tura matasa su ta su yi karatu su gano abin da ya kamata don a yi aiki da shi wannan abin da ake yi kenan abin da ya sa lokacin annabi abin ya yi musu sauƙi sannan duka abubuwa saboda Allah aka yi yanzu abubuwa sun yi tsanani saboda kowane ya taso a duniya ta yi yawa cikin zuciya ta bisa ga lahira yara matasa an samu su sha'awar duniya su yi manyan kaya su ci daɗi da yawa an samu su wannan ba za su iya wahala ba kuma in ka su wani wuri ba za su yi abu kun gani kudi ba dori in watan Ramadan ya yi kusa haka kamin watan ramadan ya tsaya zannawa ne kai kowa ya sani in raba mutane kukuce wa'azi gari kaza kukuce gari kaza kukuce gari kaza don walimomi sun yawa ko ɗari ba ni ba kowa ko ni ban da shi ko ɗari ban ba kowa duk saboda Allah suka zuwa in ramadanan ga ya taho wa'anda duk nika izawa duk inda nika izawa su duk saboda Allah suka zuwa sai dai mutane sai an sun samu da za su yi musu kowa saboda Allah ya kai to kun ga sannan ba irin yanzu ba yanzu in kuna jin masu masu wa'azi masu tafsiri kowa sai ya kawo dole sai an ba su kuɗi sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza wallahi ni ni uri kaza za a tura ni don an samu kuɗi kun ga yanzu tana da bambanci da da yanzu mutane yanzu aikin su na saboda Allah dan kimana dori ko aikin su saboda Allah ya yi aikin su wanda ba saboda Allah ba yawa yanzu ko aikin saboda Allah aikin duniya ya yi yawa to amma duk da haka nan bai hana ayi abin da Allah ya umarta gurgurun iko ai cikin yan kaɗan din na aka samu wayanda ka iyawa Wayanda kuma ba su idan Allah su ma in an samu abin da za a ba su a ba su sai sai su yi wanda ya ba su kuɗi aiki an da lada ba su ba su yan ga aikin wanda ya ba su kuɗi su yi aiki shi an da lada su yan ga aikin idan abin nan ka ɗauki ɗan ga aiki gonar ka yi ma noma yan nomewa da gero shi ɗan ga aiki da gero ko ko kai adda kai da gero ga ko to shi jina a ja ta haka wa ma kana mu'minu وما كان المؤمنون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل بركة منهم لائبة ليتفقهوا wala zara wala wala na fara min kwallo bere katin min ba a fasan ne a tabbata obi dini wa liyon ziru kawo mahu izara jawo ilayin ya zaro wa maka na mominu na ba shi yawa ga mominai liyan turu ila gazawa kafatar sai ta zuwa yaƙi, gaba ɗin kowa da kowa bai bayyawa haka falaula na fara nisa ba a samu wa ai fa halla bi tahdi Allah talab wato falaula na fara me yasa ba a samu jama'a min fi kulli qaryatin fi kulli firqatin cikin kowace jama'a ai fi kulli qabilatin cikin kowace kabila minhum da'ifa a samu jama'a cikin su jama'atu wa makata albaquna saura su zanna a samu wasu su kuwa aika liya tafaqahu dan su yi ilimi su samu ilimi ai adda ya fato kharija jama'ar da sun kai ta Allah shi laha kafa'atu abin nan wa'anda adda abin nan tamka littafaqquhi don neman fiqh wato sai a sa arabu mutane wasu wa'anda aka gani shi ga musulunci diba mutane aka yi a ga kowa da inda sha'awa ta take wanda adda ƙarfi a diba inda za a sa shi wanda adda basira a diba inda za a sa shi kowa a diba inda ya kamata da shi sai a sa shi to mista ba a yin haka nan ko waɗanne jama'a a sa su inda ya kamata le tafaqahu fi dini don su nemo fahimta ga addini wani yundiru ƙaumaho, don su wa mutanen su gargadi maka su fil a al wayanda sun zanna cikin wasu ayyuka waɗanda sun yi can aikin ƙari to a samu wasu ko su yi makaranta in an ka dawo sai su karantar da wa'ancan da sun kai aikin ƙari wa'ancan da sun ka ta yi min umurin wajibacin al'umma cikin al'umma al'amurra na wajima al'umma allazima wanda addoli kun ga kakkasawa kai waɗanda su yi nan waɗanda su yi nan annafiru idan jama'an nan sun ka dawo allazina kharaju littafaqquhi wa inda sun ka tai neman ilimi in sun ka dawo ilaihi zuwa ga jama'a su ai qaumahum al-makifi na mutanen su da azzaune ga wasu ayyuka sai in sun ka dawo sun ka samu karatu li ta'limihim don su karantar da su ma alimuhu abinda sun ka koyo min al-min al na hukunce ya hadaru na don su kare kansu daga abin da yake abin nan sabona domin in babu ilimi mutum bai iya kare kai ne ga sabo bai iya kare kai ne ga sabo shi yasa ko ganin ƙauyuka bala'i ya yawa bisa ga inda ba ƙauyuka ba saboda babu ilimi sallar yin ta ɗaya na akai illa dai Allah ya sani ya san musulmi na jahilci a gare su amma Allah shi ne shi da ya san musulmi na jahilci a gare su jarabawa da ya kai musu jarabawa ta duk abin da ya kai musu jarrabawa ce amma duk ya san musulmi na tunda ya faɗi abin da a musulunci kuma sun yi shi abin da a gare su kuma ya faɗi abin da a jahilci kuma sun yi jahilci to jahilai na kawai to amma duk da jahilci nan kuna ganin abubuwan da ka faruwa cikin ƙauyuka suna da yawa wasu ba ka ko jin su amma su waɗanda a wurin suna jin su saboda haka a koyi ilimi wajibi na mutum ya koyi ilimin da zai yi bauta Allah da wannan ilimin nashi ai abin na ai ya alamuna ma ya jibu alaihim don su san abin da ka ba gare su min ta dini na wajibin addinin su wali kuma wa aidan bi mutaqallabati hayati kuma don su tsayu ga nema abin da rayuwarsu za su tsayu a duniya da shiya wato a nemo abinci a nemo ilimi a yi jihadi a nemo abinci a ci don a ji ƙarfi bala budda lil umma an taquma an taquma rijaluha babu makawa ga al'umma mazanta dole su tsayi fi kulli mayadin al hayat cikin dukkan bangarorin rayuwa fi kulli mayadin al hayat wa illa idan ba su yi haka ba to falan takun ummatun mustaqilla bata za al'umma mai zaman kanta ba wa hiya amrun hayyin al'amari na rayayye fi kulli waqatin cikin kowane lokaci wahinin kowane zamani wa asarin kowane irin zamani wa zikira at-tafaqquh an nemi fahimta wato neman ilimin addini a ambaci neman ilimin addini addini an nemi neman ilimi addini ga addini wato wa zikiru tafaqquhi ambaton neman ilimi addini ga addini yubayyana ahamiyatahu wajen hayati ya bayyana muhimmancin neman ilimi ga rayuwa ku sa ɗiyanku kowace irin makaranta ku sa ɗiyanku kowace irin makaranta ta rayuwa da ta addini ku sa ɗiyanku ba wuri guda aka sa su ba ku sa su yana da muhimmanci koyon ilimi musamman na addini idbihi turbadul umma bil qawanini domin da ilimi ake daure al'umma bil qawanini al ilahiyya da dokokin Allah al mardiya yarda duk ladal kulli wajen kowa da kowa wa baƙil ma'lumati sauran ilmomi wal da fannoni min al istidadat al quwa su ko suna cikin tanadi na ƙarfi war ribadi suna cikin ribadi da hibzaha don kare ita al'umma kanta kama jaa fi hadith sahih akhrajahu at-tabarani an ka'ab bin ujra kala, kabu yace marra ala nabiy sallallahu alaihi wa sallam rajulun wani yaro wani namiji ya an ce rajulun wato mutum balagaggi ya biyo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaishe su ya wuce shi ba karatu ya tsaho ba a hanya ta biyo da shi ya gaishe su ya wuce fara ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min jildi wa nashadi sai saba annabi sun kaga ƙarfi ne da nashadi ne ma ajabahum abin da ya ba su sha'awa ya biyo da nishadi babu katala yana tahiya da ƙarfi matsayi ne na yaro matashi irin matsayi ne na yaro matashi irin ku yana tahiya da ƙarfi zai na da kuɗi waƙalu zai suka ce kai su ya Ka kaga dan mutumin can na kana hadha fi sabilillah inda wani wurin jihadi zai na fi sabilillah da ya samu kaya ya hito mai ƙarfi haka yana tayya inda wani jihadi zai na fi sabilillah da ya samu kaya wannan su abin da suka gani ke kenan faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce a abinda jihadi abinda a hanya Allah ya abinda Allah ya ce shi a hanya ta in kana kharaja yas'a ala waladihi sigara in ya haita neman abinci ga ɗaya ne yan ƙanana wa huwa fi fi sabilillah ya haita jihadi saboda Allah duk wanda ya hita ya bi hanya ta halal don ya samu ma ɗaya ne ƙanana abinci jihadi na ya hita wa huwa fi sabilillah wa in kharaja yasa ala abawayn shaykhayn kabirayn in ko ya hita don ya nemi abinci ga uwaye ne guda biyu tsofaffi wanda sun ka tsufa kwarai fa huwa fi sabilillah shi ma ya hita fi sabilillah jihadi na daina wa in kana yas'a ala nafsihi yu'iffaha fa huwa fi sabilillah in kuma ya haita don ya samu abinci ya kare mutuncin kai ne ya nemo abincin da zai ci shi ma fa huwa fi sabilillah jihadi na daina saboda Allah amma wa in kharaja an wa tafakhuran in ya haita don neman ya samu kuɗi ya sa gizna ya sai abin mashi ɗan roba roba ya gina gida ya aure mace mai kyau to in don wannan na ya hita wa huwa fi sabilin shaytani ya hita fi sabilin shaytani ba ya gina ba sabilin shaytani na ya hita hanyar shaytanta don haka yanzu idan mutum ya hita don nema abinci na halal ya bi hanya zuwa Kano ya samu hadarin mota ya yi shahada in dai ya yi niyyar ga mai kyau da kun ka ji annabi ya faɗa to ya yi shahada in mutum ya hita zai na makaranta don shi wa karatu shi don ɗaya a bashi liman garin su ya samu haƙarin mota ɗan wuta ya mutu makaranta zai na amma niyya ta yi ta duniya ta wancan ko masana'anta zai na amma niyya ta yi ta lahira to da niyyar nan da shiga aljanna ku kyautu su ku matasa kuna ta karatu mana ganin ku kuna ta karatu amma don bai da kuɗi to ku gyara niyya Allah ya taimake mu ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum min al-kuffari wal yajidu fikum jilba واعلموا أن الله مع المتقين يا أيها الذين آمنوا يا كوبا يا الله وإن سنك إيماني qatilul ladina yalunakum ko yaki kahiran da a kusa da ku mina kufara na kahirai ai al aqrabu na kusa in an ka gama da su fal aqrabu minhum sannan wa'anda a kusa kuma wala jidu bi kungilza na kusa da ku su samu kaurara tsanantawa daga wurin ai shidda ai agali zuwa alaihim ku tsananta musu wa ma zalika la tujawizu hudud shari'a da an ce ku tsananta musu kar kakko wuce haddodin shari'a ku bi shari'a abinda shari'a ta ce tsanantawa shi a tsanantawa wa alamu anna allaha ma'al muttaqin ku sani hakika Allah yana tare da muttaqi wa'anda suke abin nan duk abin da suka yi suna jin tsoron Allah ga al'amuran su to Allah na tare da su bil auni wannan sai ya Allah ij'alna minal muttaqin ya Allah ij'alna minal muttaqin wala anna sura nazala li qadayal alaqati bainal ummati muslima wa ghayriha domin sura ta sauka wato don ta kace alaka tsakanin al'umma musulmai da gairaha wa al'umma da ba musulmi ba wa ashaddu musibatan musiba mai tsanani al'umma ga al'umma munafiquha munafikanta ga su cikin al'umma amma ban da shiri babu abin da suka kulla al'umma to wa'annan su a sharrin halitta idhum dakhiluna fi ɗaya dan sun shigo cikin tsakiyar jama'a ba ka ganin su masallaci ka kore su wa ma'aduduna kuma ana kidan ya su min a cikin guda guda na musulmi to wala budda min ma'arifati auda ayatan tubayyinu nifaq babu makawa dole a bayyana aya dole a bayyana wato aya wadda take bayyanawa mahi aya wadda take bayyanawa ga minahici don a gane shi minar ikhlasi daga ikhlasi a gane waɗanga munafikai na waɗanga mutanen kwarai hatta ya kunal ummatu ala hadarin al'umma ta kasance bisa ga tsoro min nafsiya ga kanta aidan kuma qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yace wa idza ma unzila wa idza ma ma unzila suratun idan an ka saukar da wata sura min alqur'ani daga qur'ani wa minhum cikin munafiqai ay min afradil umma man tazharu alamatun nifaq man tazharu fihi alamatun nifaq cikin munafiqai akwai wanda alama munafiki ta bayyana gare su wa huwa man yaqulu shina wanda kace la asabi ga abokai ne istihza ayyukun zaratu ajin imana ku cikin kuwa ga aya da ya faɗi wata ƙara mana abu wata ƙara mai imani ni wallahi wa ga ayani ba ƙara min komi ba domin na Allah na wai ba ta ƙara mai tasdiƙan gaggata gaggatawa ba wannan shi ke ƙara imani Allah ta'ala Allah ya ce wa amman ladina amanu bil ikhlas amma wa'anda suka yi imani suna da ikhlasi ba su da minahici ba za da imana duk aya ta sauko tana ƙara musu imani wa wa haluhum allati yu'rafuna biha halin da aka sanin su da shi in aya ta zo kuma yastabshiruna suna bushara da ita suna jin daɗi kun ga wannan aya ta nuna imani yana ƙaruwa kuma imani yana ragewa wa amman ladina fi qulubihim marad wa amman ladina fi qulubihim marad bazadatum rizqan la rizqan wa matu wa hum kafirun to fa amman ladina fi qulubihim marad amma wa cikin zukatan su akwai rashin lahiya na mina hici to duk an ka saukar da aya daga Allah wa zadatum rizqan za ta kara musu azanta ila rizqin zuwa ga kazantarsu ai kuburan ila kufurin biha wato kafirci zuwa ga kafirci da suka yi da ayat warjisu ashe shayul mustaqadar ya an ce a arjisu wato abinda aka ganin kazanta sai kazanta wal kufru aqdaru shay'in kafirci yi komi kazanta wa matu wa hum kafirun kuma sun mutu suna kahirai wato za su mutu suna kahirai su munafiqan kenan awala yarawna awala yarawna يمنعون يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون أولا يرون شنسو منافقي باسو بني يرون المنافقون su munafikai ba su gani wa ƙuri'a bitta'i afala tarawna ayyuhal mu'minuna kum mu'minai ba ku gani annahum su munafikai nuna, ana jarraba su ayyubtaluna ana jarraba su bi kulli amin marratan kowace shekara sau ɗaya au marratan ko sau biyu bil qahadi da fari wal amrari da Churuta sun malaya tubuna min nifaqin sannan sun ki tuba daga minahicin wanda yake wannan lokaci in yaddi bi mutane ya san ko so akan ni manahikan ya gane su waɗanda da Allah ka wadi yana wa ga jarrabawa ya gane su sun malaya tubuna min nifaqin sannan ba su tuba daga su ولا هم يذكرون كم باسوا أذنتوا وإذا ما أنزلت سورة وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض على رأوكم من حد ثم انصرفوا فرفع الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون وإذا ما أنزل سورة فيها ذكرهم إذا أنك سوكر دوات سورة تكنت أخوي أنبت الله بار منافقين وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم النبي كرن تاتت في جماعة دي. نظر بعضهم إلى بعض ساشا منافقين ذاك وانغنا جيب ساشا يريدون هربا بدو سكن سنة سوس بدو ستاشي دقوئر na hal rafa min adi wannan al'ada munafukai ce kuna gani in suka halarci wajen wa'azi in an kace shan giya bai da kyau su ce da su ake in an kace zina ba ta da kyau su ce da su ake in an kace munafici bai da kyau su ce da su ake duk abin da an ka faɗi mara kyau an ka kace a bari sai su ce duk da su ake sai ka ga suna tashi guda guda suna wacewa guda guda suka tashi tambayar junan su ɗaya suka wani hal yarakum min ahadin idza qumtum in kun ka tashi da wurin ga akwai wani mai ganin ku ni wallahi wanda wa'azi bai kara min koyi wani ban iya saurari wanda wa'azi kuma wa'azin na kwarai ba wai irin nasu wa'azi ba na wa'azin na kwarai amma sai su ɗora akwai mai ganin su wa in a yarahu ahadun am in an ka ce a ba mai ganin ku sai su kai dai wasu sarafu su kai wa illa in ko an ka ce ana ganin su sabatu sai su tabbata Allah ya gafarta mana wani malami aka yi wajen 1977 a busau in zai kawo ayoyi irin waɗanda sai ce to yanzu za mu kawo aya duk wanda ka gaya tashi mana haikin alsu Allah rama ne yana shi wani ɗan ƙarami na Allah rama ne yana can cikin jama'a sai Allah rama don ubanka kama ne aya kan cikin jama'a sai ka je Allah ya maya ka tafi ka gane shi ma sai wanda an can kusa gare shi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta ma wannan malami na bace labari da ke da ya bar duniya to in ma dai ya rasu Allah shi gafarta mai Allah ya halka ka bari dai yace sun man sarafu jami'a dukan sai su tafi su tunda ba ba mai ganin su min majalisar wahayi sai su tashi daga majalisar wahayi khawfa min al-ibtidahi don gudun ka aja ayat ku kunyata to tarafa Allahu qulubahum anil huda Allah ne ya karkatar da zakatansu daga shari'a bi annahun ƙaumin la a al-haqqa don mutane ne su wanda ba su fahimtar gaskiya da adami tadabburihim don ba su da lura ba su iya gane ta to a sura ta zo karshe laqad ja'akum rasulun laqad ja'akum rasulun min anfusikum حبيب علي ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم wadda aka tura daga tura kunga can warko da ta faro sai ta ce bara a tunin lahi to tura ta fara bi bara a lahi da kubuta Allah wa rasuli da manzonai Allah da manzonai sun kubuta mina mushriki na ba su da alaka da mushrikai wata kallama kuma tura ta yi magana alaka da yal alakati akan yanke alaƙoƙi ko waɗanne iri bainar ummatul musulma wal kufari tsakanin al'umma musulma da kahirai bi wajhin amin ta yi magana da huska haɗaɗɗiya wa sakatum yanzu sura tana ƙarewa bai bayanin sila wato da bayanin sila wadda take bainan nabiyyi wa bainan ummati tsakanin annabi da al'umma ce wa bayani anna ma ja'ahum fi eh, bihi da bayanin abinda duk annabi ya zo ma al'umma ce da shi fa inna ma huwa khairun dama wannan abin alheri shi ne wa umira huwa kuma shi annabi an umarta wanda ya zo da alheri mutane ba su yin daidai da duk abin da ya kaso saboda haka wa umira huwa shi an ba shi umarni an yi atame da ala rabbi wa da ya dogara ga Allah ubangiji ne shi kadai ya dogara ga Allah shi kadai kai ya dogara ga jama'a ne ya tawalla anhu man ya tawalla lokacin na wa'anda suke kau da kai gare suka kau da kai to shi kai ya damu da su abinda aka so ga mai wa'azi ya gane gaskiya kamin ya tai in ya tai gare ta duk wanda ka tai a tai shi tai a tai kowa sun zo su yanke ka mala ai maslaha ita ta saba a kaza bai yi ai yanzu kaza da kai kamata ka kai shi kane su eh a wabba ka ji so ba in musu kallon hadarin kaji in musu kallon hadarin kaji wato duk wanda zai bada baya ya bada baya to shi ya dogara ga Allah fa huwa nasiru huwa kafiyu Allah ya ishe shi kuma Allah shine mai taimako ne fa qala Allah yace laqad ja'akum rasulun Allah sarki ko komai adda farko yana da ƙarshe laqad ja'akum rasulun hakika manzo ya zo muku min an anfusukum cikin kawunan ku ya ku jama'a ai min ku cikin ku yake kuwa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine Muhammad azizun alaihi yana da tsanani gare shi ma duk abin ka walishe ku bai so ne duk abin da kun ka ji ko kun ji a waya ya tsanani shi ya san alheri na gare ku ba tsanani na ba ya san alheri na gare ku duk abin da ka ji a cikin qur'ani babu abin da za a a bari don maslaha duk abin da ka ji a cikin sunna tabbatacciya babu abin da aka bari don maslaha ba wai sunna ta ingantacciya ba ko sunna mai rauni ba a barin wani abu don don maslaha wani saboda ita ko hadisi mai rauni shi yasa kun ka ji Abu Hanifa ya ce kamar da yake cikin sifatu salati yace hadisi mai rauni ya yi magana baban kowa wato uban kowa cikin kasa a wuri nai don ko mai rauni na zaton aka yi annabi ya faɗi ya yi magana da aka zaton zai ya faɗi wadda aka zaton annabi ya faɗe ta ta yi wadda aka zaton zai ya faɗi saboda haka ba a barin shari'a gaba ɗaya albatta ba a barin ta don matsala wani ba saboda haka azizun alhima anittum ai ana tukun wahalaku ai mushaqqatukum tsananin ku wali ka'akumul ruwa da haduwar ku da abin kyama yana da wahala ga annabi duk abin da zo da shi babu abin da adda wahala gare ku sai dai raggancin ku ya ku ga wahala harisun alaikum kuma annabi na da kwaɗayi gare ku an ta yana da kwaɗayin ya ga kun shiri bil yana da kwaɗayin shari'a ga mu'minai ra'ufun mai tsananin tausayi na shadidur rahama mai tsananin tausayi rahimu ko mai tausayi wato arra'abu wato arra'afa yi arrahama girma amma dai da sunan rahama yuridu lahum alkhaira yana nuhin alheri ga al'umma ya ra'ufur rahim ka tausaya mana ka shirya mu ga abin da duka ka kana da dadi Allah ya ce to bayan yayi wannan yabo ga annabi ya ce to mutane ba a daidai da su fa in wallahu an al-imani bika in sun kauda kai ga imani da kai kaga sun yarda da kai to dawo ga Allah wa qul ka ce hasbi Allah ai kafi Allah ni Allah ya ishe ni ka rike wannan kalma kai ta maimaita ta hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul alamin kai ta maimaita ta wa qul dan ta yi kace ba ta yi kai aqida ɗaya da ita ba kai aqida ɗaya ta kuma ka rika maimaita ta hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul alamin wa qul hasbi Allah kace Allah ya ishe ni la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai shi alaihi tawakkaltu na dogara gare shi ai bihi wa fikatu na dogara gare shi kadai la bi gairi ban da wani ne wa huwa rabbul arshi shine ubangijin al'arshi aljismu wato jiki na al'arshi ai jiki na wanda an ka hahada khalaqahu Allah Allah ya halicci al'arshi wa amara mala'ikatahu bihamdi ya umarci mala'iku ne su dauko shi Wata wa ta'abbadahum bi ta'dilihi ya bautar da mala'iku da girmama al'arshi ne wa dawafu bihi kuma ya girmama da ya bautar da mala'iku cewa su rika dawafi garai kama khuliqa al kama khuliqa fil ardi baitan kama da an ka halicci wani daki na Ka'aba cikin ƙasa wa amara bani adama bi dawafi bihi ya umarta ya adama su ta dawafi gare shi wanda kun ka ga ɗakin Ka'aba ku yi shi wahayi dawafi ne akai haka nan wato al'arshi yake haka nan mala'iku ka ta tsawafi gare shi don haka in Allah ya ta ka da tsawafi kakka yi wasa in Allah ya ta ka da tsawafi kakka yi wasa in kan ga malamai yan hasada suna abin da suka kyale su sai ka yi ibada yi kokari ka gane abin da aka yi gaskiya na ko ba gaskiya na ba in gaskiya na sai ka abin ka kyale su in ka je makka za ka gan su ba su iyawa sun ci kaya sun kumbure saboda haka ba su iya dawashi dawashi wahala yau. za ka ji karirai da suke daban-daban don ka sai dawashi wani ya zo yana tambaya ta malam wai wanda ya yi dawashi bayan ya yi dawashin umra na wajibi ko na hajji na wajibi ya koma dawashi wai an ce ya yi sabo ce wacce haka ne ce malam wani da malam wani sun ka ce haka wai doka ta makka ta yi doka wai sabona wai ni za a haɗa masa sabona ni yanzu za ka gani matsalar ɗawaji ni da ni taho tare da abokina mun shiga toilet mun hito ni na sa kaya na zan yi ɗawaji shi ko bai sa na shi ba sai da mun ka zo inda 'yan sanda nan abin na babul malike fahad ga matsakiyar 'yan sanda za mu wuce sai sun ka ci shi bai wucewa don bai sa harami ba sai ya cire jallabiya sai nake cire kasa ya cire jallabiya gaba ga 'yan sanda ya sa jikka ya tanko hewan donai bai ko ɗaya bai abin nan jafiɗi ce ba ya laga zani ya ɗaura zani sai sun kace muti nake to ni za ka gaya mani da gawan gaba gari na an kai su dai abin da doka ɗaya na in dai ƙasa na to in dai ƙasa za ka yi ɗawafi to ka sa zani, don in an kace kowa ya shigo ba a sa zani taro zai yawa don haka in an sa zani wani bai sawa shi kenan shi an rage cinkoso da shi to wai ni na za a tura wai a dora wada maka ni da wai ni da wai ne kawai su yi saddon an sabi da lafi da ba su iyawa don ɗaya ba su iyawa to ku bayyana maka karya maka ba ta hana kowa da wabi ƙasa dai tacci ƙasa sama kuma hawa na harko ta ce kuwa ta yasa zane don a rage cinkoso can sama inda kowa bai son zuwa sun ka ce kowa hete da riga ta can tun da sun san ba a son zuwa can nan inda kowa ka son zuwa sun ka ce to a sa zane don a rage cinkoso wai ni da na gawan gani da a cikin masallacin ga koyo shi inda yana can wai ni za a cewa a yi mafatawa wannan to in Allah ya kai ka rabi da irin wa'annan malamai kaya sun kace ba su iya motsi na ba su iya motsi to ga yi kokari ka shiga duk sanda ka ji kana da dama duk sanda ka ji kana da dama lagazaninka ka abinda dai kawai ah, suka nema ka sa zanen nan shi ɗaya na aka nema ka sa zane in kan ka sa riga ko ka ɗaura zane ka sa sabuwa kan ruhi zanen nan to suna hishe ka su ce eh, sama ba ta sun kai ka bar dawafi ta sun kai sama don haka makka babu doka ta na dawafi yanzu amma dai akwai ƙa'idodi na dawafi Allah ya gafarta mana kuma Allah ya taimake mu labarin gada muka bayawa Allah ya taimake mu duk mu haɗo da makkan nan ba Allah ya haɗa mu da mu da ku cikin mu yi dawafi mu daura zane bayan mun gama mu ko mu daura zane mu yi ta dawafi muna roƙon Allah alherin duniya da na lahira Allah shi mana wannan muwafaka da kowa har da wanda bai san zuwa maka cikin ku Allah ya sa ya san ka dan na san a ah, ka bace min kowa na so ni na ka ni na kuce ma ku kowa na so wanda da ka so wanda bai so kuma Allah ya sa ya so ni na kuce ma kowa na so ah, ba ni ni aka tambaya ko ku a kai da kace kana so ai wanda ma ba so cikin ku suke ni abinda dukun gaji ina magana na sani abinda duk ban sani ban sa kaina akwai mutanen da ka iske ni malam ni makan nan ban son zuwanta a faɗa ma alhaji kuɗi na da zai biya min kujera ya bani su in jari ni na aka tambaya ba kuna ba wai in yi magana da alhaji in ce kujerar nan da an ka bashi a bashi kuɗi ne ya jari ni na aka tambaya ba kuna ba don haka kun gana sani akwai mutane da yawa waɗanda ban iya kidaye su waɗanda ka ciya ah, lura ta same ai wani da ya riƙa guzuri ne duka za a sai mai kujera naira naira miliyan goma har guzuri ne to da ya riƙe guzurin nan sai ce lalura ta kamai duk kuɗin an yi hasarar su lalura ta kamai bai samun taya ni din ga masani nake in kun gaje ina magana ga abin da na sani ban ba ko aka tambaya ba ni da aka don haka waɗanda dai ka son zuwa cikin ku Allah ya kai su waɗanda ba su Allah ya samu son zuwa to kun ji abin da za ku yi ku ce ni amin yace ya fi wannan ɗaki na ka'aba zai yashi cikin ƙasa ga ɗiyan adamu don su yi fi ne wasu gimalu hufi salatu so kance cikin sallah wallahu mustawin ala Allah ya daidaita bisa ala arshi ne bi nafsi da kai ne bai aika kowa ba shi da kai ne ya daidaita hakikatan daidaita da hakika ba wai da ma'ana ba istiwa an amma daidaita wanda ta dace da shi a ka yake wala na alamu hu musamman da yake daidaita bisa ala arshi ba don ba wani wanda ya faɗa mana wanda yake shi Allah laisa ka mithlihi shay'un babu abin da ya kama da shi in aka ce zaidu ya zaune bisa kujera ni na san wanda zaidu kana ba amma ya kace Allah ya daidaita a arashi ban san wanda ya ka daidaita ba kun ba wanda ya sani in ba shi ba shi Allah rabbul arshil azim ubangiji ala arshi na mai girma almuhib bi jami'il makhluqat wanda ya kewaye dukkan halittun Allah khassahu bi dhikri ya kibe al arshi da ambato ne ya ce wa huwa rabbul arshil azim da adamu adamul makhluqat dun shine halitta mai girma rawal hakim hakim ya rawaito fil daraki. a cikin al mustadraku al haini an ubayy bin ka'ab qala akhir ayatin nazalat laqad ja'akum rasulun aya ta karshe wadda ta sauko wato laqad ja'akum rasulun ila akhir sura sai dai wa huwa qawlun da'if magana ce mai rawa. amma dai ka ba ya faɗi wannan to Allah da albarka wannan sura da daraja ta Allah ka gafarta mana alherin da a cikin ta ka ba mu shiya sharrin da a cikin ta ka kare mu da albarka ta Allah ka hada mu da lailatul qadr ka gafarta mana ka yahi mana akwai abin na abokin mu mai tafsiri abin na Aliyu a kun san duk shekara yakan shigo to yau ma ya shigo saboda haka ban sani ba ko yana da bukata shi dan yi wani jawabi zuwa gare mu baki ɗaya saboda haka za mu tsaya nan sai ko malam zai ci gaba insha Allah kamar yadda kuka ci shi da faɗa cewa muna da bakwai wanda ku yi da ya gabatar da malamai na kasa shi ne malam abdulwaziri na ungon mai tsawo wanda ke gabatar da zafiri a arewa alhamdulillah kuma gashi muna tare da shi saboda haka malam ya ba shi dama ya sa da mutane a matsayin shi na ɗan gida ba kowa. da Allah ya kawo mana